jami'ar apc ta koka akan abin da ta kira yunkurin kashe 'ya'yanta cikin jirgin sama biyo bayan hana wani jirgin da ke dauke da 'ya'yan jami'ar ya sauka a ziyarar da ya kai gombe a takardar da ke dauke da bayanin mai magana da yawan jam'iyyar na kasa alhaji lai muhammad wanda ya aike wa murya amurka ya ce wannan hana jirgi sauka ba komai ba ne illa kokarin halaka yan jam'iyyar ta apc alhaji lai muhammad ya ce akwai buƙatar a gaggauta binciken wannan al'amari domin guje jefa rayuwar jama'a cikin hadari har wa yau sanarwar ta ce wannan hana jirgi sauka ya fi ma yunkurin da ake cewa gwamnati na yi na jerin sunayen wasu yan kasar da take son ta halaka wanda wani bangaren wasikar shugaba obasanjo ya ambata da ce don me ba hana kowane jirgi sauka ba sai wanda ke dauke da yayan jam'iyyar apc ya ce ce to kadara jirgin yana fuskantar matsala ne kuma yake son ya saukan gaggawa kenan suna ji suna gani mutane yan uwansu za su halaka su ya ce bai dace a ce komai ana sa siyasa cikin sa ba har da abin da ya shafi rayuwar jama'a ya ce jirgi ba zai tashi ba idan har ya san inda zai sauka na cikin wani halin da saukan nasa zai iya zama masa matsala wannan ya sa na kira mai magana da hukumar tashin jiragen sama na kasa mr yakubu datti kuma na zayyana masa wannan korafi na kakakin jami'ar na apc amma sai ya ce da ni eh, na mu harka na jirgi akwai ka'ida da yake kasa kuma da muke bi a maganan da suke ba gaskiya a ciki na farko shi wannan jirgin airport na gombe ba saba ana samun jirgin da ke shigowa a ranar da eh, jirgin ya shirya zai shigo ba to shi yasa an damuwa ana maintenance to shi da aka kulle airport din dai na kusan bai ma kai awa biyu ba aka gama aka bude ba waye gari ba sai muka ji labarin cewa wani sun ce don taso a kirji aka tare aka hana su soka a jirgin gobe, ba gaskiya a cikin wannan mu. to da yake yakubu da ya ce za su yi bincike domin tabbatar da cewa ko an sanar da direban jirgin saman cewa ba zai iya sauka wannan tashin jirgin sama na gombe ba ko kuma a'a na tambaye shi to shi za su fitar da wannan sakamakon domin sanar da jama'a inda a kwana nan ma ga abin da yake cewa. za mu yi bincike amma ba karka ba a kula cewa wannan maganan bai fito daga shi direban jirgin sama ba ba pilot ba ne ya fito ne daga 'yan siyasa abin mamaki ne cewa amma akwai damuwa ya kamata mu je daga wurin pilot din sai dai kuma na kira kaftan Ado Samusi, wanda direban jirgin sama ne kuma yanzu haka babban darakta ne a kamfanin jiragen sama na Ari kuma na fara tambayar sa ne shin idan jirgi zai tashi zuwa wani wuri direban na iya sanin cewa za a bashi dama ya sauka ko kuma ana shi sauka a inda zai tafi shi ko ga bayanin da ya mani jirgin da zai tashi a duniya akwai abin da ake kira flight plan idan ya saka wannan flight plan din flight plan din zai nuna cewa ya yi ya ɗauki izini zai tashi daga kamar a ce zai tashi daga kano zai rubuta zai tashi daga kano sannan ya rubuta zai sauka a yarce yola to idan ya rubuta idan aka rubuta an aka ya fi wannan flight plan din to kaga ya san cewa zai tashi daga kano kuma zai sauka a yola na a sauran wurare a duk duniya saboda akwai communication mai kyau da an zo an saka wannan flight plan din a cikin kwamfuta sending email to airport din da ya kamata ya sauka su airport din da ya kamata ya sauka a gurin suna duba za su gani cewa a ah, ok ya kamata ya zo na ya sun sani to amma a nan najeriya babu haka sai dai kuma kaftan ado sanusi ya ce barin jirgi ya sauka a tashansa yana kunshe da abubuwa dama domin yana iya isa tashar ya taras da matsala kila na ruwan sama wanda kafin tasowarsa daga tashan da ya baro babu wannan matsala ko kuma kan ya isa yanayi ya canza ya ce a inda jirgi ya samu waɗannan abubuwa to akan ce ya tafi tasha na kusa ne domin ya sauka ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a nigeria.